Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashen hamsa na Radio France International. Shirin na wannan mako zai yi duba ne kan yadda matasan wannan zamani ke rububin neman ilimin yanar gizo ko kuma intanet domin lalubo hanyoyin da za su dogara da kansu. Kimiyya da fasaha dai na taka gagarumin rawa a wannan zamani wajen samar da ci gaba a fannoni da dama. kuma kan wannan batu ne maka tuntuɓi wata ƙungiya mai suna John David ta ɗauki gabarar koyar da matasa waɗanda suka kammala karatu a jami'a yadda za su iya dogaro da kansu maimakon balaguro zuwa wasu ƙasashen domin neman mafita da a turance za ka ji ana kira Japa syndrome. matasa da dama ne suka dukufa neman sanin yadda ake kirkirar manhajoji na wayar salula musamman a najeriya kamar yadda za a ji daga shugaban wannan kungiya john david so, uh, the objective of Academy is to groom Manufar wannan shiri shine haɓaka al'amuran da suka shafi fasahar ƙirƙire-ƙirƙire na ilimin kimiyya kuma ya shafi matasa ne kaɗai waɗanda suka kammala karatunsu na jami'a kamar masu digiri har tsawon watanni uku uku ne za mu ba da wannan horo inda za a koyar da su yadda za su ƙara tsaro ga manhajojin da suka ƙirƙira ta yadda ba za a samu damar yin kutse a ciki ko gano sirrin abin da ke ciki ba za mu tabbatar da sun samu horo na musamman ta yadda za su dogara da kansu kuma ba za su yi sha'awar gudu su bar kasar Najeriya zuwa wasu kasashen duniya na daban ba. Uh, to sai dai ya ce ba 'yan Najeriya ne kadai suke cikin wannan shiri ba har da Kenya da ma wasu kasashen nahiyar Afirka, amma suna horas da su ne ta hanyar sadarwar Zoom saboda nisan da ke tsakanin su you know, uh, where we expose them to not just the curriculum from a work perspective, but just curriculum of life. So we've got Hausa, Igbo, Yoruba. E, za mu ƙara faɗaɗa wannan tsari inda muke da ƙabilu daban-daban. Muna da Igbo, Yoruba, Hausawa da kuma 'yan ƙasan Kenya dukkansu muna koya musu darussa Sauran waɗanda ba ƙasa ɗaya muke da su ba, muna koyar da su ta hanyar marhajan Zoom saboda nisan da ke tsakaninmu da su. Wannan babban tunani ne gaskiya na tara matasa a wannan yanayi domin koyar da su kan yadda za su dogara da kansu. Mun yi imani cewa za su yi amfani da wannan tsari sosai. Misali, kamar ƙasar Najeriya da take da yawan ƙabilu, shi yasa muka tsara cewa za su haɗu waje ɗaya domin su samu horo kuma su fahimci juna tsakanin cewa Najeriya ƙasa ɗaya ce. we've seen the relationship here. We've seen how it's translated into better work performance, you know, because over time you just come to trust. Akwai ɗalibai da dama da tun kafin su kammala horo ƙarƙashin wannan ƙungiya suka fara ƙirƙirar manhajojin da za su dogara da kansu wajen neman kuɗi kamar yadda wannan ɗalibi da ya fito daga jihar Neja a Najeriya ke cewa. I started the tech journey. I studied transport management technology in Futmina. Na fara koyon fasahar kirkire-kirkiren kimiyya da fasaha a jami'ar Mina. Sannan a lokacin da nake aji na ƙarshe a shekara ta 2019, na fara tunanin fara kirkiran wata manhaja wacce za a dinga amfani da ita wajen sauƙaƙa fasahar sufuri. To bayan na samu wannan damar na ƙarin ilimi, zan samu horo har na tsawon watanni uku. To gaskiya ba ƙaramin abu ba ne. Sannan haɗuwa na na da sauran ɗalibai a wannan wajen. Na ƙara samun ilimi sosai. To gaskiya tsari ne mai kyau. Abin tambayar shi ne ko menene babban abin da ke jan hankalin matasa musamman waɗanda suka kammala karatun jami'a a fannoni da dama amma suke bigewa da neman ilimin fasahar zamani? Abubakar Bashir Sharfaɗi matashi ne daga jihar Kanan Najeriya wanda ya kasance yana bayar da gudunmawa sosai a wannan bangare. To babban dalilin da ya sanya ilimin kwamfuta da fasahar zamani ya zama dole ga kowa da kowa a wannan lokaci ko da kuwa mai mutum ya karanta ko kuma wata sana'a mutum yake shine sauki da suke kawowa daga yadda ake gudanar da al'amura a baya. Alal misali idan muka kalli a baya ana tafiya ne a kan jaki watakila idan za a je daga Kano zuwa Legas sai an shafe tsawon kwanaki amma sai aka samu zuwan mota da za a iya zuwa a rana ɗaya har ƙarshe aka samu jirgi da za a iya zuwa a cikin Kano lokaci kin ga wannan ya kawo mutane sauki kuma shi kullum dan adam yana son abin da zai kame sauki daga halin da yake ciki a wannan lokacin haka sai mutane sai ka wannan sauyin to shi ma haka kimiyya da fasahar zamani a yanzu take kawo mutane sauyi da sauƙaƙa musu al'amuran da suke gudanarwa a da idan kika kalli kafar sada zumunta ta TikTok kafin zuwan ta akwai kafafe da yawa amma sai ta zo da wani abu da ta bambanta da sauran wanda ya zama cikin sauki ake iya sarrafa ta sai ta ɗebi ɗumbin mutane suka koma cikin ta cikin ƙanƙanin lokaci idan kika kalli kamfanin Ofe da suka zo a baya bayan nan akwai bankunan Najeriya da suka shafe shekarar shekaru suna fafa fafatawa kuma ana amfani da su amma da ofe ya zo ya zo da wani sauƙi da ya ɗara na baya cikin ƙanƙanin lokaci sai ga ofe yana shafa kan bankunan Najeriya to ko da kasuwanci mutum yake ko kuma kamfani ya bude yana yin wani abu ko kuma karamar sana'a yake da zai da yake tallata kayayyakin shi to za ga yana buƙatar abubuwa da dama da kimiyya da fasahar zamani za ta taimake shi misali kamar haɗuwa da ƙarin kwastomomi tattara bayanan kwastomomi cikin sauƙi domin mutum ya gane me suka fi nema me ya baya saurin ƙarewa ɗan wani yankin ne suka fi buƙatar abu kaza bincike masu ko kuma ma mutum ya binciki masu irin sana'arsa domin ya samu lagon ko mutum ya kyakkyawan tsarin da zai inganta alakarsa da su daga saurin isar da sako ga abokan hulɗa ko kuma kasancewa ko da yaushe tare da su ya zama suna tuntuɓar juna a ji wani hali ake ciki sai ya zama da ana iya yin wannan abun amma ta tsohuwar hanya ta gargajiya yanzu kuma da hanyar amfani da fasahar zamani Za ki ga mutum zai iya yin wannan abu cikin kankanin lokaci ko ba tare da ya sha wahala ko ya kashe wasu kuɗi da ake kashewa mai yawa ba a da yanzu ka rubuta wasiƙa an kana so a isa da saƙo zuwa waje za a ɗauki kwana da kwanaki shi kuma yanzu hanyar amfani da kimiyya da fasahar zamani cikin ƙanƙanin lokaci mutum zai iya amfani da wannan tunda tuni masu fasaha sun riga sun samar da manhajojin da suke yin irin waɗannan ayyuka to wannan ya sanya dole ne yanzu sun zama wajibi ko dai mutum ya amfani da ilimi na fasahar sadarwa ya dinga amfani da kimiyya da fasaha wajen inganta sana'arsa ko aikinsa ko kuma a wuce shi domin idan kai baka ba sauran kamfanonuwa za su yi kafin ka ci ribar naira dubu su sun ci ribar dubu goma wannan ne dalilin da yasa kika ga ya zama wajibi kowa ya tashi sai ko me mutum yake da aikin da mutum yake zaki ga dole sai ya nemo wannan bangaren domin kowane aiki da ake a duniya in kika kalli bangaren aikin zaki ga akwai wasu manhajoji da su baka gudunmawa wajen inganta wannan aikin ta wannan bangare babu wani fage na duniya da baya buƙatar kimiyya da fasaha kuma bincike ya tabbatar da cewa hatta nan gaba ko masu faskarin ice da yake gani sai sun koma amfani da hanyar fasahar zamani tafiya daidai da zamani ko mutum ya bi ko kuma zamani ya tafi da shi ya zama sai dai labari. Mai sauraro mata mafa ba a bar su ba a wannan fanni. Deborah Emmanuel daga Jos a jihar Filato, wadda ita ma ta dukufa, ta ce akwai abubuwa da dama da take son cimmawa, abin da ya ja hankalinta kenan wajen neman ilimin na kimiyya. It was a crazy experience because Na zo daga Jos don wannan shirin na yi farin ciki sosai game da saduwa da wannan sabuwar fuska. Amma zan iya gaya muku cewa na samu ƙwarewa sosai akan abin da na koya. Haɗuwa na da sauran mutane a nan mun zama dangi kuma uh, tsarin ya yi. Kyakkyawan tsarin na zaɓo mu daga sassa daban-daban ya yi kyau don haɗa mu Mun san abin da muka zuyi a nan don haka mun mayar da hankali sosai. To ko menene makomar ilimi musamman a sauran fannoni kasancewar matasa da dama kan sauya akalar abin da suka yi nazari a kai zuwa fannin kimiyya da fasaha. Dr. Kashin Muhammad Suleiman masani ne a sashen nazarin kimiyya a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a jihar Kaduna. wato shi matsalan da muke samu ga mu shine rashin fahimtar takamaimai maye ma takaddan digiri wato shi takadda digiri wani fanni ne na ilimi misali wanda duk mai dauke da shi ko da a wanne fili ya karatu ita takaddar digirin nan kafin ta tabbatar ga abin da ka karanta tana shaida cewa mai dauke da ita ya ingantu da iya yin tunani wajen warware matsalolin da ke shafan al'umma kuma ya ilmantu da iya yin magana da mu'amala da mutane kuma ya ilmantu wajen yin bincike da kuma tabbatar da binciken sannan ya ilmantu wajen inganta rayuwar shi ta hanyar tattalin abin da ke hannun shi da kuma tattalin lokaci sannan kuma takardar digiri tana shi da cewa mai rike da ita zai iya aiki da kowaye kuma zai iya juya kanshi ya aiki a ko'ina sannan kuma ya ilmantu da ilimin mulki da kuma iya rike mutane kuma takardar tana shaida cewar mai rike da ita yana da ilimin hulɗa da al'umma yana da ilimin da zai rike kanshi to kin ga wanda yake rike da takardar da ta nuna haka ba abin mamaki ba ne ga masana idan wanda ya karanta mascom ya tafi yana koyarwa maimakon aikin jarida misali idan wanda ya karanta kwamfuta injiniyarin ya je aiki wani waje wannan shine ya kamata mu fahimta ba illa ba ne haka duniyar ilimi ta gada inda ilimin boko ne. Masana dai sun yi ittifakin cewa ilimin kimiyya da fasaha ya taka gagarumin rawa wajen taimakawa rayuwar dan adam a fannoni da dama don haka akwai buƙatar ƙara inganta shi ta yadda duniya za ta samu kyakkyawan ci gaba mai ɗorewa. mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman wakilinmu daga yankin niger delta murtala adamu shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international